fondation hirondel niger sacha hausa studio kalangu ce magana gunguma mandantani ki gabatar muku labarin yamai ta kasance sabon sansanin bayar da umarni na ayyukan tax force ta kuba hakan ba zai sauya komi ba ga ci gaban 'yan jihadi a yankin sahel a fadar dr dikko abdurrahman kwararren masanin batutuwan tsaro da ke jami'ar zandar za ku ji nazarinsa a cikin shirin komawar wanda suka bar su na ainihi na ci gaba da gudana a difa an ɗau matakan tsaro don kare al'ummomin a faɗar shugaban furojen kawo daidaito a tafkin cadi cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman na kowace ranar litinin bisa ga batun shari'a juju goje maimuna gazibo za ta ci gaba da fayyace mana bayani kan batun rubda ciki da dukiyar jama'a. Masu sauraro barkamu da yau litinin sha biyu ga watan Yuli 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A ƙasar Nijar sojoji hudu da 'yan farar hula biyar aka kashe wasu sojoji uku sun raunata bisa wani hari da wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka kaiwa garin Cambangu cikin gundumar Walam jihar Tilaberi kusan iyaka da ƙasar Mali. a ranar Lahadi 11 ga watan Yuli kamar yadda rawaitar wata sanarwar harabar ministan tsaron ƙasa ta zayyana a wallafawar ranar jiya 'yan ta'adda da dama aka fafutuka har zuwa lafira an kuma kame mutane motoci da makamai yaƙi da dama a rawaitar sanarwar ayyukan tax force takuba Nan gaba tun daga Yame za a jagoranci ba da umarninsu tare da sojojin rukunin g Sahel. Haka dai shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa ranar Juma'a a yayin taron wa 'yan jarida labari. Domin samun fayyatar wannan matakin, Tarnan fulai Ahmed ya firanta da Dr. Dikko Abdurrahman masani ne ga al'amuran tsaro a yankin Sahel ga bayanin da ya yi a kai. Wanda ke da karfin yaƙi da ta'addanci baya wannan duniya Idrisa Debi Itno ne yanzu ana da wata irin gwagwarmaya ko yaƙi na neman jagoranci na yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Ya mai hedikwata ce da har yanzu ta tsira da hare-haren ta'addanci kina ana yar cewa a dunkule wannan zaɓi zaɓi ne na tunani amma duk da haka ba zai canza halin yaki da ta'addanci ba a yankin Sahel. Kusan cewa akwai rauni na ƙasashen Sahel kuma a ce sojojin Faransa za su bar mali ba da jima ba wannan ga duka alamu zai canyo rudani game da tsaro dole a gayi kasashen sahel ba su da karfi da kwarewa da matakan takaita ci gaban ta'addanci a gaida mamman ada da fasara Mahukuntan ƙasar Nijar a ranar 20 ga watan Yuli 2021 suka saka usul ɗin aikin mayar da wa'anda suka baro garuruwansu na ainihi da suka gujewa garin ruwan nasu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar biyo bayan har-haren da 'yan boko haram ke yi ko kaka aka shirya da wannan aikin wakilinmu musa mani ya firanta da abacha bukkar kuluma ga kuma bayanin da ya masa A halin yanzu duka al'umman barwa sun koma gidajensu. Mun samu iyalai 296 da yanzu haka suna a barwa. Sun samu tallafi na abinci da kuma kayayyaki. An samu masu da ruwa mun ɗauki hayar matasa 200 waɗanda muka ba su aikin share garin barwa gaba ɗaya. Sannan kuma an tanadi matakan tsaro. Wannan aikin ya haɗa ne da dawowar al'ummar garin Ingangam a ɓangaren garuruwan na asili. Za a ci gaba da wannan aiki tare da al'umma al'ummar dewa n dewa de dewa tura waɗannan garuruwa za su haɗu a nan garin lemanari euh, jakada wakilin dindindin na kasar burkina faso a majalisar ɗinkin duniya shine sabon sakatarin zartarwa na rukunin g sahel a ranar tara ga watan yuli 2021 aka naɗa shi a yayin zaman babban taron gaugawa na shugabannin kasashen g sahel da aka yi ta hanyar bidiyo haka wata wallafar shafin web na wannan hukumar ta bayyana a ranar shine ya maye gurbin ɗan ƙasar nijar mamman sambo sadiku wanda aka naɗa wato a wakilin koli na shugaban hukumar ea don kasar mali da yankin sahel abun tunasarwa shine dai mamman sambo sidiku a watan fabiyari 2018 ne aka naɗa shi sakatarin dindindin na jesan sahel kuma wa'adin wakiltar ya ƙare a watan fabiyari 2021 a sanarwar majiyar guda. A wanga lokacin zubar ruwan damana da dama suke al'ummomi da ke amfani da ruwan tafkuna da kuma na koramai. Lamarin da ba zai rasa sakamako ba a kan masu shan ruwan a cewar Usman Dambaji, shugaban rukunin 'yan jarida gabatun ruwan sha da tsabta rejiya ga fasar bayanin da yawa Rahilatu Sumana. A yau yanayin da muke ciki abun yana da matukar sarkakiya saboda a cikin al'ummar Nijar da muke miliyan 23 akwai fiye da mutane miliyan 15,500 da dubu da suke yin bahaya a fili tare da ruwan da suke kwarara ba shakka suna haɗuwa da ruwan datti kuma mutane suna shan su sai dai ba iya cewa jama'a kada su sha ruwan saboda ba su da wata hanyar samun ruwan amma abin da ya shafi ruwan da ake ban dabbobi da ruwan sha ina shawarta a rinka dafa su don a kashe waɗansu ƙwayoyin cututtuka mutanen da suke rayuwa a ƙauyuka suna cikin hatsarin kamuwa da cututtuka kenan gwamnati ya kamata ta samar da hanyoyin duka da suka kamata domin kiyaye rashin daidaito tsakanin garuruwa da birane domin baiwa al'umma dama su samu ruwa masu tsafta dangance da shan irin wa'annan ruwa masu guba mutum biyar suka mace kuma marasa lafiya uku aka zabura da su a asibitin tano wannan shine sakamakon shan ruwan farko na damana a gamaram tsohuwa ɗan gari da ke cikin kwamin intanet a cewar wasu majiyoyin garin da studio kalangu ta tuntuɓa yau da sahe asibitin tanut ya tsunduma ga aikin wayar da kan al'ummomin garuruwan na ganin sun daina shan wannan ruwan da wani bi suke ɗauke da ƙwayoyin da ke haddasa mutuwa. Sallar larya nan da 'yan kwanaki za ta gudana a ƙasar Nijar domin samun ƙasaitaccen ragon layya wasu ba tantancewa suke ɗaukar bashi shin addinin musulunci ya yarda da hakan Ustaz Halidu Yahaya ya baiwa Hawa Usman amsa inda ya ce. Duk aiki na musulunci ansa tsarki da kiyaye tsarin musulunci ɗaukar rago bashi ko ramcen kuɗi a sai rago wannan bai da lahi ga wanda ya san yana da halin da zai biya kuma musamman yana da halin da a lokacin da ya alkawalin biya yakan iya biyan bashin da ya ɗauka wajen ɗaukar bashin a nan ma ana son a kiyaye duka wasu dokoki na musulunci kamar su riba da sauransu allah bai so sai abu mai tsarki wanda kuma bai da ya sauƙaƙa ma kanshi allah bai tura ma bawa abin da bai iya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi layi ingantatta ya yanka rago saboda al'umma shi har karshen zamani kenan duk mai yi saboda allah wanda zai yi saboda allah mutum allah bai hore mashi bai san da layyan nan ingantatta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi dan al'umma shi har karshen zamani yana ciki tuntuɓi studio Kalangu ta Ferenin Niger, bari mu isa yankin Arawa. Ƙaramar hukumar Dogon Duci da ke cikin jihar Doso na fuskantar matsalar biyan haraji a cewar shugaban nata magajin garin ya sa kira ga al'ummar na tabiya kai da kai haraji da ke kanta domin ganin an samu damar zartar da ayyukan da aka tanada. Wakilinmu Abdulaziz Ɗanyuma ya firanta da Bubakar mai gudu inda ya ce. gameri ba mu da wata hanya sai harajin na gangali da asangam da aka samu wajen mutane su ɗaya ne hanyoyin mu ha duk wanga ake da kuka mu muku sai an samu waɗannan kuɗi ne zamu shi kenan ina kira ga kowane wanda ya san dai bai biya nashi gangali ba shi kokari mun mun ɗauki nauyin dala da kuka saka hannun mu zamu muku aiki da shi kuma na su kasuwa mutane su bar cin hakkin jama'a dan in mai asangam ya zo maimakon ka bashi dala ashirin ya baka cike ka bashi dala goma bai baka cike ba kun yi cin hanci kenan to kun san da addinin mu ma abin da ya faɗi ka ci amana jama'a kenan saboda abin da za a yi ma jama'a aiki ne ko likita ko lakwala ko shara ko wani abu ko rinjiya wannan kuɗin ka hana su ka je ka ba wani muna kira ga mutane su gane a hankure ka dala ashirin da za a tambaye ka bisa ga sana'a ka ko dala goma kai kokari ka bara su wannan kuɗi da ka bada dan juma'a ne dan albarkacin kanka ne za ka bara su. bari mu yi tattaki zuwa yankin da magaram kimantawar tsarin ayyuka na rabin zango da sabbin mahukuntan karamar hukuma da aka girka da bukatun da al'ummomin ke jiran gani a kas su ne batutuwan da majalisar shawarar birnin zandar ta tattauna a kansu tare da sassa daban-daban a jiya wakilinmu alikaita ya firanta da magajin garin da'irar birnin zandar abdulrahim balarabe ga fasarar kalamun nasa Na farko abinda muka iske a ofishin magajin gari, na biyu ayyukan da tuni muka fara bisa tsarin jadawalinmu sannan kuma kimanta ayyuka na rabin hanya kuma bisa ga wannan kimantawa yanzu shine waɗannan matsaloli ne da muke lura da su daga wajen al'ummomi daban-daban kuma wace gudunmuwa ce muke jira daga wajen waɗannan al'ummomi. Wannan rakiya ya kamata a yi ta bisa tsarin canza tunani bisa wannan aƙida ce muka shigar da al'ummar zandar. Mu shirye muke na canza tunani canza tunanin matasa game da shaye-shayen miyagun kwayoyi wannan babban matsala ce da ke lalata zamantakewa al'umma kuma ya zama dole gare mu can hankalin dukkan waɗanda ke nan sakon ya kamata ya kasance na kai tsaye domin kowa ya gane munin wannan matsala domin ya aiki tare domin ceto matasa mu daga gantali Bayan bayanin rahoton musamman na makon da ya shuɗe bisa ga maganar da ciki da satar dukiyar jama'a don amfanin kansa ko don wani, Juju Goje Maimuna Gazibo ta ƙara fayyace abin da doka ta tana da a kai, ga cikon firar ta yi su da Balkisa Hamidu. Cikin shekara guda zuwa shekara uku, duk wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i da aka baiwa ajiyar kuɗi ko asusun ajiyar jama'a idan ta kasance ya lalata su ko ya karkatar da takardun mallakar doka wanda ya kasance yana kula da su ko kuma aka bashi saboda aikinsa. Suwa ake tuhuma da laifin haɗin kai. Ana ɗauka a matsayin masu hannu cikin majamajar kuma za a hukunta su daidai da wanda ya aikata babban laifin duk waɗanda suka sani duk waɗanda suka taimaka mai laifin wajen wawure kuɗin jama'a waɗanda suka ba da taimakon makamai ko kuma duk wata hanya da ta taimaka wajen rubda ciki da dukiyar jama'a su ma za a musu hukunci daidai na wanda ya aikata babban laifin duk wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko mai kula da dukiyar jama'a da ya lalata ko kuma ya karkatar da takardun mallakar doka waɗanda suka kasance yana kula kula da su a matsayin aikinsa. Wani irin hukunci ne ake ɗauka idan laifin ya tabbata? Manyan alƙalan hukuma ko ɓangarorin kowannensu na gabatar da ƙarar zartar da hukuncin. Duk da hakan, a yayin da aka yanke hukunci, za a siyar da kadarorin da aka kwace har zuwa yawan kuɗin da aka sata, tarar da kuma kuɗin shari'a. Idan har sai da kayan bai yawan kuɗin da aka sata ba, tarar ko kuɗin shari'a ana yin shari'ar neman su ne ta hanyar asusun dukiyar kasa bisa buƙatar babban alƙalin gwamnati. Za a iya bayar da damar magance matsalolin idan kafin a yanke hukunci bayan ƙwarewar wanda ake tuguma idan ya dawo da ko ya mai da rabin kima kuɗin da aka ƙayyade na kayan da aka sata. Za a iya ba da fa'idar doka akan dawowar idan kafin hukunci ya dawo da jimilar dukiyar da aka barnatar. Hukunci da aka tanadawa dawo waɗanda ake zargin aikata laifi wanda ya bayyana halin da ake ciki na iya ragewa zuwa shekara biyar na kurkuku idan hukuncin ɗaurin ɗaurin rai da rai ne sannan kuma ɗaurin shekara biyu a wasu shari'o'in. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin sani isaka da ya daidaita saiti kuka ji mu sosai ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.